آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم آه، فصل الاخطاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace wa rabi'ul wali akwai abujara ne wali wali rabi'in sadai hawa wali fi lailin dalalati khadiqin mutarajjidi fi lailin dalalati wal radin radil hawa ga mutumin da yake mai tsotsan nonon nan mai tsotsan hantsan na na mai gyangyaɗi mai gyangyaɗi fi lailin dalal a cikin lailin dalala a cikin daren nan na bata khabidin mai mai shakka da wato mai girman kai a cikin takaman shi mutasallifun mai jiji da kai mai girman kai a cikin takaman shi mai jiji da kai wa muzazzibun mutumin da yake mara tabbas wanda bai da tabbas mai kaiwa da komowa fi nauki cikin wawancin sa mutaladdi mai zurfafawa cikin bata mai zurfafawa cikin bata na'am wala kuma rakin sha'anin bid'a saboda hadarin sha'anin bid'a tafaddal العلماء الرافقون في fil ilm sai malamai wanda suke sun kafu a fage na ilimi suka bujuro suka bujuro domin raddi a kanta da kuma bayanin wato aibubukanta walau dan kun fil bid'a ai illa a ce bid'a umma da a ce bid'a ba shi da wani aibi sai dai raba kan al'umma babban aibin bid'a shine raba kan al'umma bid'a ba shi da wani aibi face raba kan al'umma misali walau lam takun fi bid'a aibun illa fi tahrij al ila shi'a da a ce bid'a ba shi da wani aibi sai dai cikin raba kan al'umma zuwa kungiyo zuwa ainihin kungiyoyi da faci faci masu masu gaba da juna kadari inda aka samu bid'a to dole ne a samu adawa da juna dole ne a samu rabin kai a rabuwan kai misalin abin da yake da alaka da hizbiyanci kawai namu shine ai naka shine naka yawa duk wanda ba naka ba ruwanka da shi misali duk wani malami duk sunnan shi in baya tare da kai to ba ruwanka da shi kaga wannan wani irin akida ce mummuna wanda yan hizbiya suke kan shi misali kuma duk wata kungiya in ba su ba ba ruwanka da ita ai mu yan kungiya kaza ne duk wanda baya cikin wannan kungiya ba ruwanmu da shi duk sunnan shi kaga a ƙa'ida, a musulunci baya duba kungiya wajen auna mutum ba a duba ainihin wani malami wajen auna mutum a ce dole sai da malam wani in ba ruwanka da malam wani to ko kuma misali malam wani ne kadai malami misali sauran malamai ba malamai bane duk wannan kuskure ne in an ce wannan malamin salafiya ne yana karantar da sunna kai kuma sai ya zama to kana sukan shi kana faɗin manganin banza a kan shi shi ma wannan wani matsala ne gare ka kuma yadda ake samun wasu masu salafiya suke ba ruwansu da nasiru dini ko wani da gaske akwai wani kace ma shi salafi ne a ba ruwansu da nasiru dini albani ina salafiyancin me ya maka sai shi gaba ɗaya a cikin malamai wanda bai mishi ba nasiru dini wanda ce a cikin malamai wanda bai mishi ba shek mukbil wani ce shi gaskiya yana ganin malam usaimin yana da matsala an gane ku ibn usaimin yana da matsala shi gaskiya ba ya san irin sanadiyar shi to duk irin wannan gaba ɗaya yana daga cikin hizbiyanci na eh, kiyayya ne kawai na shi ya sa makan shi kiyayya tun da dai dukkan malaman gaba ke dai suna kan sunna ne an gane kamar mutane yanzu da suke cewa ba ruwansu da shekara biyu bin hadi al a gane suna kiran duk ɗalibin da ya yi intimaɗi zuwa gare shi suna kiran shi dan madafila ne. to duk irin wayannan kaga bidiyoyi ne wanda suke raba kan jama'a dole ne a yi maganin su Na ce wannan malamin sunna ne ya kamata ka mutunta shi kuma ya kamata wato ka ba shi haɗin kai wajen da a wanda yake gudanarwa na yaɗa sunna misali a duniya gaba ɗaya an gane wani ko to misali za ga duk kungiyoyi suka kawo wasu sharuɗa da wasu ka'ida na alwala wal bara wanda akan shi suke soyayya akan shi suke kiyayya wannan shine izbiya ku kawo wata ka'ida kamar na ta'awwalu fi mattafaq na a din nan in ku kawo wannan ka'ida ku ce to duk mutumin da bai yarda da shi ba ba ruwan mu da shi sai dai ga zahiri mu ringa nuna muna tare da shi amma ƙarƙashin ƙasa ba ma tare da shi to kaga wannan shine hizbiyanci ko duk mutumin da baya zuwa wajen malam wani shi ma ba ba masalafi bane ko da ya yarda da malam wani ko da yana son malam wani a matsayin masalafi tunda baya zuwa wajen shi ba masalafi bane shi kaga shi ma wannan hizbiyanci ne wato dole mu ki shi saboda baya zuwa wajen wani shi wannan hizbiya ne misali an gani ba lalle bane a ce kana zuwa wajen kowa da kowa amma kuma duk wani malamin sunna in dai ba yana da matsala na akida ko matsala na manhaji ba to ya kamata ka so shi saboda kiran da yake yi da kuma yada ainihin sunna an gane wannan ku na'am na'am la kafa na aiban wa shaylan wato da ashe bid'a ba shi da wani aibi sai raba kan al'umma da wannan ya isa ya zama aibi ya isa ya zama to dai aibi hada ku tafsir da aibi da shayin da abu ɗaya ne kai kawai ya tuaddi ila jahl murakkab yaya kuma alhali bid'a yana janyo al-jahl murakkab ya sa mutum ya jahilci abu amma bai san bai sani ba bai sani ba bai san bai sani ba yanzu mutumin da ya ce ma Allah yana ko ina kuma yana ganin kanshi wani babban malami ne na duniya Allah yana ko ina ko kuma yanzu ya ce ma Allah baya ko ina da za ka ce kaga wannan gashi nan yana da awon malanta duk wani fanni na ilimi zai karantar da kai amma kuma gashi nan bai san cewa wannan akida ta shi kuskure ne, bai sani ba amma bai san bai sani ba yana kallon sauran mutane yana kiran su jagire alhaji shi ne jagire an gane ku na'am na'am fa yarqam al-insan ad-din alladhi ursila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala haqqi murad sai mutum ya fahimci addini wanda aka aiko zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan safanin yadda ake nufi da shi wa huwa yazunnu annahu ala al haka. shi kuma yana zaton cewa shi yana kan gaskiya kamar mutumin da yake cewa wato ra'ayin Imam Malik ya fa hadisi sahihi yaya ka wannan wato a ƙa'ida ya mata kira shi wannan jahil ne murakkab ya ce ra'ayin Imam Malik ba ishtihadi na Imam Malik ya fa hadisi sahihi kuma duk wani hadisin da ya saba wa ba na malikiya ba hadisin manzo Allah bane ko duk hadisin da ya saba wa ba na hanafiya ba hadisin manzo Allah bane ina ilimi a nan wajen kaga wannan wato koda yana gaya ma shi malami ne to jahil ne jahalun jahil ne jahalun murakkab ne fa tafadu alaihim al-mutahin sai menene fa tafadu alaihim al-mutahin sai ainihin fahimtoci su rikice a gare shi ya rikice ga baki daya قالت العرب قبل أن يمن الله قبل أن يمن الله عليها بالإسلام larabawa sun kasance kafin Allah ya musu baiwa da musulunci suna rayuwa cikin jahiliya da sharri eh, suna cikin yaƙi da junansu da kuma faɗa da junansu suna cikin hayaniya wato faɗa a cikin Ba na ba. wato a cikin dufai wanda sashe na saman sashe hakika iblis ya samu rinjaye a kansu da suka bauta wa gumaka koma bayan Allah suka shagalci da yaƙoƙi wanda yaƙoƙin nan sun dawama shekaru masu yawa ana ta yaƙi da juna wani sai ga kawai akan zomo ne kawai ake yaƙi ya je farauta ya farauci zomo sai wani ya kwace to haka za a yi ta yaƙi tsakanin ƙabilun shi da sauran ƙabilun a yi ta zubar da jinin dubban mutane saboda kawai an kwace zomo na ba gane wannan so da haka irin wannan wato sun shagaltu da yaƙoƙi wanda suka dawama shekaru masu yawa kuma wane ne ke hura wannan wuta wanda ke bayan duk wannan fitina shine shedan da kuma ƴaƴan yahudawa yahudawa suna ganin idan an samu haɗin kai tsakanin musulmi na madina a lokacin nan to suna ganin cewa abubuwan da suke nema na ainihin su mamaye larabawa ba zai yiwu ba sai suna ta hura wuta duk wani wutan fitina su suke yada shi da ba dan manzo Allah ya zo madina musallar sallam, da laraba da yahudawa sun gama da larabawa an gane ku sai Allah ya sa manzo Allah ya zo madina sai ya hada kai tsakanin aus da wanda yahudawa suna amfana da yakin da suke yi tun da ya haɗa kai tsakaninsu sai yahudawa a wato hankalin su ya tashi suka fara kullum makirce-makirce yadda za su ga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am na'am huwa allazina yukiruna wa wa yu'ajjijuna yukiruna naran guru su yahuda su ne suke kunnawa duk da suke hura kusan yaƙoƙi mm, bainal arab tsakanin larabawa Na'am, wala ma نعم ولا wal khazraj. Musamman ma مسمى ما قبيلة الأوز والخزرج كانوا في غاية من التناسل وال sun kasance cikin gaya na ainihin wato rashin jituwa da kuma ainihin adawa hatta manna lahu alaihim bil islam har Allah ta'ala yayi musu baiwa da musulunci eh wa kuntum ala shafa ghufratin min an fa anqadhakum min kun kasance a cikin gabar rami na wuta sai Allah ya kwace ku daga gare ta an gane ku to kaga da a ce manzon Allah bai zo ba da sun kasance a cikin wutan jahannama كان sun kasance a cikin wannan jahiliya har Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bihi al-milla al-awja sai Allah ya miƙar da addini karkatacce a gane da azuwan manzo addini karkatacce na Yahudawa da Nasara da bautan gunki sai Allah ya miƙar da shi ta hanyar zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wa ahya Allahu bihi quluban mayyita kuma Allah ta'ala ya rayar da zakata matattu wa jama'a bainahum da zuwa manzo wa jama'a ko ya hada tsakaninsu da tsakanin rabuwan da suke kai wa tashattut da tarwatsewa sai suka zama to al'umma daya kamar yadda Allah ta'ala ya ce ku tuna da ni'iman Allah a gare ku a lokacin da kun kasance makiya sai Allah ya haɗa kai tsakaninku sai kuka wayi gari da ni'iman Allah kuna yan uwa ya zama to kun daina adawa da juna kun daina kashe juna da kamar yadda ake rikici na yan shara ko ya zama to dan tudun wada ba zai shiga tudun nufawa ba in ya shiga ya zama nama kuma yana so ya shiga tudun nufawan don ya je kai ziyara na sadar da zumunci ga yan uwansa ko iyayensa ko kuma sana'an shi na tudun nufawa ne ko sana'an shi na tudun wada ne shi dan tudun nufawa kama babu dama yanzu to akan haka sai kaga mutane da yawa daga cikin sun zauna babu sana'a sana'a da kake yana wani unguwa wanda unguwan nan kaje za ka kashe ta. haka mutum zai zauna sai dai abinda zai ringa yi kawai sai dai ya kwace ma wannan waya ya ci abinci ya kai hari a fasa shago nan a ci abinci a yi kaza nan a ci abinci to kaga a lokacin da aka zo aka nemi sulhu aka samu wasu mutane suka shiga suka ce a yi sulhu sai kowane bangare ashe kowane bangare abin ya dame shi sai kowane bangare yayi murna cewa gaskiya sun ji daɗi ya kamata a yi sulhu kuma aka yi sulhun kamar yadda aka faɗa misali to zuwa mutanen aus da khazraj sun daɗe suna zubar da jinin juna sun kosa Allah ya kawo wani wanda zai raba gaddama ya raba wannan rikici sai ga shi sun ji labarin cewa yahudawa suna ba su labari za a samu wani manzo zai zo zai haɗa kan jama'a zai kira zuwa ga kaza zuwa kaza kuma in ya zo shi zai zama to sababi na tarwatsa duk wani bata suna jin labarin haka sai suka ga yahudawa sun gaya musu siffofin manzan Allah sallallahu alaihi shi ne kawai suka ji labarin cewa ga manzan Allah ya bayyana a Madina a Makka kai sai suka ji labarin ya bayyana suka ga irin kiran da yake yi ke nan take suka kai mai ziyara suka nemi da Allah idan mutanen Makka ba sa san shi yanzu ya dawo Madina za su rike shi an gane ziyaran farko akaba na farko sun zo su bakwai akaba na biyu sun zo wajen sun saba'in sun ƙara yawa sun je suna ta da'awa ana son musulunta daga baya suka suka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai da shi Madina su sun mai da shi Madina saboda suna so daga cin babban burin su su karɓi musulunci sannan kuma ya haɗa kansu wannan gaban da ke tsakanin su ya fita saboda ana ta zubar da jini na'am na'am su ne su الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ رحمه الله الحافظ يا فتى الله يبصر رحمه وفي هذا الحديث فالذين والذين آه، يرحلون العلم فالذين يرحلون لطلب العلم وإنهم دسكي رجلا domin neman ilimi نعم aha اه man درسها. hakika sun rayar da abin da ya rushe sun rayar da abin da ya rushe au umitat min ma'alimi sunna ko abin da yake an kashe shi daga cikin alamomi na sunna za ga mutum ya tashi daga nan zuwa wata ƙasa mai nisa wanda tsakanin shi da wannan ƙasa kila akwai tafiyar wata ɗaya ko tafiyar wata biyu a gani baya cewa wai yayi nisa kamar da mu muke cewa wallahi malam ni ina can ungori mini ya mun nisa majalisi ya yi nisa ko wallahi malam ina ina ainihin wannan ne a sunan hayar riga sai mun nisa ko ina can riga cikin da ya yi nisa to magabatanmu nisa baya hana su neman ilimi A gani suka yi rihila daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa domin yin karatu na'am wa asar min azari salam annabi da ajara al tafiya eh sun rayar da wani asari wani alama daga cikin daga cikin gurabu na ainihin magabata wanda da yawa daga cikin mutane sun kaurace masa shine rigila kuma da yawa daga cikin mutane sun guji rigila an gani da zaran sun yi nisa da ilimi zai su hakura da karatu kuma sun wasa himmomin wasunsu su wayannan bayan Allah sun wasa himmomin wasunsu wanda suka dena wanda himmomin ya dakushe ومن دل على خير فله مثل مثل اجر duk wanda ya nuni akan alkhairi yana da misalin ladan wanda ya aikata alkhairin isma ila ibn kasir yufassiru ayatan min suratul kahf ka saurari ibn kasir yana fassara ayan nan na suratul kahf qala musa li fatahu la abra hatta a lokacin da annabi musa ya ce wa ainihin wato saurayin nan nashi fatahu yaron shi shine yushau la abra hatta abluga cewa la ba zan gushe ba har sai na kai mahaɗan teku guda biyu ko kuma in zarce in yi ta tafiya zamunna masu yawa a gani ba zan gushe ba har sai na kai mahaɗan tekuna biyu ko kuma in zarce zamunna masu yawa wato mana ko duk tsawon zamani to insha Allah zai ta tafiya har sai ya cimma burinsa a gani wani ku ashe nisa baya hana magabatan mu yin karatu ibn kasir Allah ya masa rama yana fasar wannan aya sai ce eh akwai dan tasarruf wato na ɗan canza lafuzza akwai wasu abubuwan da aka dan taba ba wai ba wai an faɗa kalma da kalma ba ne. sabu kawai musa da yin yushaw bin nun wato sababin sababin faɗin annabin Musa ga ga yaran sa Yusha bin Nun wannan magana eh, annahu zakara lahu abdun min ibadillah zakara lahu abdan ko kuma ga bane zakara lahu abdan min ibadillah zikira lahu abdan min ibadillah yawa to an ambata masa wani bawa daga cikin bayin Allah ko an ambata ma annabi Musa lokacin da annabi Musa alayhi salam yana cikin yin wa'azi a cikin bari isra'il sai aka tambaye shi wane ne ya fi kowa ilimi a cikin wannan al'umma din annabi musa sai ce ni ne na fi kowa ilimi to wannan magana da annabi musa ya faɗa sai allah ya zarge shi me yasa ka faɗa haka an gani duk da cewa kai ka fi kowa ilimi bai dace kai wannan magana kai tsaye ba sai allah ya ce a akwai wani bawa daga cikin bayina suna yana can wajen mahaɗar teku guda biyu je ka fa'idanci da shi sai Allah ya tura annabi Musa zuwa ga wannan bawa wanda yake mahadan teku guda biyu cewa ya je ya fa'idantu da iliminsa an gane wannan ku Na uh, khussa alaihi salam bi majma'il bahrain wato ya wato khussa alaihi salam wato an keɓance shi a wato shi wannan malami a can mahaɗan teku guda biyu an keɓance shi na inda da al'ayin malam malam yusuf bin A wato yana da wani irin ilimi malam yusuf musa bin wanda ba ba annabi musa shi ba Allah ya bashi wani ilimi shi wannan bawan Allah wanda yake mahaɗan teku guda biyu wanda ba a baiwa annabi musa ba alaihi salam sai yayi nufin yayi rigila zuwa gare shi yana jin akwai wanda yake da wani fanni da ba shi da shi to sai ya so ya je ya yi rihila zuwa ga wannan bawan Allah wani fatahu zalika la zali sa'iran hatta abluga zalika makan ya gaya wa ainihin yaransa wannan cewa ba zan kushe ba ina tafiya har sai na cimma wannan wajen alladhi huwa a min al-bahrain wannan wajen da yake wajen mahadan teku guda biyu na'am aw an yahkula ko kuma in zarce zamunna masu yawa in eh, zan yi ta tafiya in ta tafiya zamun na masu yawa har sai na cimma inda zan fa'idantu da abdullahi bin amr abdullahi bin amr yace al na shekaru ay shekaru 80 shekaru 80 wani ibn abbas aw anbiya hukuba din hukuba din da yake magana shekaru 80 wani ibn abbas dahran wallahu a'lam ibn abbas ce a zamani ne zan gushe zamunna masu tsawo wa lau'alam. wakar kogwa bal bukari na shi mahu mahu imamul bukari ya buɗe babi allah ya masa rana a cikin sahi kawale babu likuroji babu likuroji babu likuroji fi babu fita domin neman ilimi ya faɗa allah ya masa rahama wa rahala jabir bin abdullahi masu yi wata jabir ɗan abdullahi ya yi rihila tafiyan wata guda ya abdullahi bin ulayi zuwa ga abdullahi bin unais kawai kan hadisi ɗaya ne fa don ka san yanzu himma fa ya shi. hadisi ɗaya ya yi tafiya ya an ce hadisin yana wajen wa yana wajen abdullahi bin unais haka ya yi rigila zuwa gare shi domin samun wannan hadisin Ko yanzu in ka zo majalisi karatu za ka karanta hadisai wajen biyar karanci eh? da kuma wasu sauran fannoni amma kuma duk da haka sai mutum ya ringa kawo uzuri na yi nisa ne ina nesa ne da majalisun karatu ko abin da ya kama da wannan a ce wannan baya zama cewa uzuri na kin yin karatu cewa kana nesa ne idan neman abinci ne nisa baya hana ka zuwa neman abinci akwai wanda yake zuwa daga zaria yana zuwa lecturing nan wajen ya koma kuma a ranar wani yana zuwa daga zaria amma yana karantarwa ne a makaranta na state government zai karantar kuma ya koma ya cewa ya yi nisa amma ka ce mai ka zo ka yi karatu ce wani akar maka lawo ina son karatun na mawa layi na yi na yi nisa ne ya gani ko neman ilimi ne kawai a wannan zamanin ba a yi masa rila eh, neman ilimi ne mutum zai kawo uzurin nisa amma duk wani aiki na rayuwa na samun kuɗi babu nisa a cikin shi inda mutum ya san zai samu wallahi zai je an gane to wannan shine abin da ya kamata mu duba yaya muka fifita rayuwar duniya kan lahira na'am na'am yace wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yushar an-nas yawm al-qiyama uratan wallan shine magana hadisin da yazo ne ma kawai ga hadisin nan ba shine za a tashi mutane gobe kiyama suna tsarara babu kaciya kullu wa ma bihim muka ce wa ma buhuman me ma'anin buhuman kuratan gurnan buhuman za a tashe su suna tsirara babu kaciya sannan kuma kara zube babu komai a cikin su gurna wa ma buhuman me ma'anin buhuman yace babu komai a jikin su yanadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'u sai Allah ya kira su da sauti wanda yasma'uhu man ba'uda wanda wanda ke nesa yana jin wannan sauti kamar yadda yake wanda ke kusa yana ji Allah zai ce ni ne mamallaki ni ne mai hisabi ni ne mamallaki ni ne mai hisabi ka gano wajen raddi ne ga sha'ira yana sha'ira sun ce Allah yana magana bila harfin wala sautin to wannan hadisi kuma gashi sahih fa yunadihim bi sautin sai Allah ta'ala ya kira su bayi da sauti yasma'uhu man ba'uda haka ma yasma'uhu man qaruba wanda ke nesa yana jin wannan sauti kamar yadda yake wanda ke kusa na jin wannan sauti su a sha'ira sun ce Allah yana magana babu harfa babu sauti da hadisi ya tabbata Allah yana magana da sauti kaga wannan sai zama to raddi ga akidar su akidar su ba da kyau gani ko ya zila hmm. na'am akidar su bahawiyya قديم قال الشارع نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mai sharhi ya faɗa Allah ya masa rahama ma addinin musulunci shine abin da Allah ya shar'anta ga bayinsa ala alsinati ta harshen manzanninsa wa kullu hadha ad asalin wannan addini da kuma rassan wannan addini Ruwayen shiga manzanni a duk da cewa malamai sun ce wasu malamai sun kyamace a ce usulul din wa furu'u ko daga cikin su akwai shekul islam ibn taymiya shi ma nasiruddin albani ya yi ishara zuwa ga haka a cikin silsilan shi cewa a ringa cewa usulul din wa furu'ul din sai ya ce usulun ilmi wa usulun amali usulun ilmi aqida usulun amali shine furu'a din amma kuma za a ga wani lokaci kuma zai ga su din nan da suka yi wannan magana su mun sun da sun yi amfani da furo uddi A gani saboda istilahi ne wanda aka saba da shi a wannan zamanin to asalin addini da kuma furu'ansa wato ruwaya ne daga manzanni kun ji wannan ko hatta furu'a na addini ruwaya ne daga manzanni duk wani furu'a na addini da aka gina ya zama to ba ruwaya daga manzanni bane ba malami ne ya yi ishtihadi ya yi kuskure za a bi shi ba za a bi ba Yau, idan ga ruwaya daga manzanni ga kuma ra'ayin malami wanda ya karo da wannan ruwaya na manzanni yaya kaga ba za a bu ba kaga akwai malaman da ke cewa in ga hadisi ya inganta daga manzan Allah ga kuma ra'ayin wani malami nasu da suke so sai ce a watsar da wannan hadisi ya dauki ra'ayin da suke so to wannan ba musulunci ne. duk wani ra'ayi wanda ya karo da ruwaya na manzanni to wannan ba addinin musulunci ba ne ko da malamin sunna ne ya kawo shi ba ko da malamin sunna ne ya kawo istibadi din inda ya yi karo da ruwaya daga manzanni za mu ce wannan abin da malamin ya faɗa ba musulunci ba ne wannan abin da ya faɗa babu ruwanmu da shi misali an gano wannan ko to irin wayannan abubuwa sai fa an fahimce su sannan a yi addinin musulunci ya kyawun fahimta ma dama za mu ringa ɗaukar ra'ayin mutane mu fifita shi akan wahayi wanda Allah ya saukar zuwa ga manzo to gaskiya yana da wuya addinin musulunci ya ci gaba yana daga cikin rada'iyya da takalluf wato dawo da musulunci baya a ringa kiran mutane zuwa ga bin ra'ayin malam wani ra'ayin shehi wani ra'ayin imam wani a bar abin da Allah ya saukar zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah abin da ya ce wa manzansa wata bi ma yuha ilayka min rabbik haka Allah ya ce ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka bai ce ka bi ra'ayin malamai ba su malamai cewa aka yi fasalu ahalar zikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai ma'abuta ilimi in ba ku sani ba to akai ku tambaye su ba su gaya muku sakon da ya fito daga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne ya fi kyawun magana kamar wanda yake kira zuwa ga Allah la ila man da ila nafsi ko la man da ila ila qauli ghairi a gane ku wanda ya kira zuwa ga ra'ayin wani ya bar maganar Allah da manzansa wannan koda yana da awan sunna to wajibi ne a yi masa tawayi na'am na ce wa huwa wahi ghayatul zuhur wannan a bayyane a bayyane ki kayan bayyana yankin kul ah, yankin kullu mumayyiz bi saghir wa yana yuwa ga duk wani mai wayo duk wani mumayyizi mai iya rabewa tsakanin tsakuwa da aya an gane ku. karami ne ko babba da kuma mai fasaha ne ko ba ajami in ka ji an ce mutum mai fasaha shi ne wanda yake fahimtar larabci da kyau an gane ba shi da ainihin lahan a cikin larabcinsa ana kiran mutum ba ajami ne ko da ba larabe ne in yana da lahan a cikin larabcinsa. shi yasa wani malami ɗan Najeriya wato wani babban malami misali a yake cewa shi din nan asalin shi ba ajabi ne amma yanzu ya zama balarabi shi ne ainihin adam ilori a shek a ga ce shi yanzu shi balarabi ne don larabcin da zai wani balarabin ma ba zai nuna mishi larabci ba ina fata gano wannan ya wani balarabi ba zai nuna mai larabci ba yau in yana larabci wani balaraban ma an ce yanzu kusa da shi guduwa yi saboda ya goge a wajen larabci zari to irin wannan yana faruwa idan Allah ya ba mutum sanin yare da kyau ya san larabcin da kyau to zai iya cewa shi balarabe ne ya zama tofakin balarabe yawwa Na gane ku yanzu misali kamar mutanen sudan in ga duba tarihin mutanen sudan mafi yawa daga cikinsu wasu 'yan najeriya ne wasu yan gane ne wasu yan kaza ne yanzu gashi sun rike ne sun zama larabawa ko don suna larabci za ka yi mamaki mutanen sudan ga larabawa ne su amma asalin su ba larabawa ba ne an gane ku? na wasu wa zafi uh, wa bani na ka an zalmu tukalli mu yiri hanyar kallon na wa zafi wa bani da kuma mai basira da kuma wawa mai basira a gane musulunci wato musulunci wato wawar zahir ta zuwa shi a bayyare yake gayan bayyana yana yiwuwa ga dukkan wani mumayyiz karami ko babba mai fasaha ko ba ajami mai basira ko wawa zai iya shiga cikin musulunci da mafi takaituwan zamani kuma sannan fita daga musulunci yana iya yiwuwa da abin da ya fi wannan takaituwa abin da ya fi wannan gaggawa misali shiga musulunci kalmar shahada ne kawai da zarar mutum ya yi kalmar shahada ya shigo musulunci an gane wannan ko sannan kuma da zarar ya karyata wani abu guda daya ya fita musulunci bayan ya yi kalmar shahada sai ce ban yarda da kun wallahu a ba shi ke ya zama kafiri kaga dan kalma ne takaitacce karyata kul wallahu ahad ko ya ce a'a ya yarda da kul wallahu amma a din ne akwai matsala a cikin shi ya yi ridda an gane ko min inkari kalimatin aw tazwid na inkarin kalma ko kuma karyata kalma me bambancin inkari da takzib in an ce wannan kufurin takzib wannan kuma kufurin inkar me bambancin shi mai takzib a cikin zuciyarsa bai yarda da ba shi mai inkar wasu malamai sun riskar da shi da juhud inkar shi ne juhud wato ma'ana mutum ya faɗa a zahiri ya karyata amma a zuciya ya yarda da shi an gano wannan ya arifuna ni'imatan layi sun ma yunkiruna ha an gani can wala fa innahum la yukazzibunaka walakinnal walakinnal na bi ya llahi yajhadun kaga fa layu kan yukazzibunaka ba sa ƙaryata ka kafin maka sun san duk magana da ka faɗa gaskiya ne amma sai Allah ya ce walakin na zalimin su waye azaliman iqamatar zahir mawqi azamir bayanan lihalihim su ne kafiran makka fa innahum la yukazzibunaka walakinnahum yajhaduna bi ayati Allah sai da cewa su suna inkarin mai ayoyin Allah ta'ala suna musu wadda hadubi ha wasai ƙanata an fusu hun wa uluwa to kaga kufur juhud kenan mutum a zuciyarsa ya san gaskiya ne amma saboda wani imma girman kai ko wani dalili zai karyata ko mulki sai ce bai yarda da shi ba an gane wani ko na ce au mu'arada ko kuma mu'arada ya gitta ma abu shine kufrul irad kenan kufrul irad kufrul irad me ma'anar irad ya zama to mutum kwata-kwata baya son ya saurari gaskiya duk inda gaskiya yake zai guje masa daga an fara wa'azin sunna nan zai guje zai gudu a tudun wani sai gudu hayar gasa daga hayar gasa sai gudu can cikin daji daga daji sai ya bar kaduna yace shi kuma kuma baya son ya ji wasu wa'ani wa'azi ne bai son ya ji wa'azi na kara tsaye mai da hujja a kusa mai da shubha yana bautan gunki duk wani wa'azi da ake yi na musulunci akan tauhidi baya baya sauraro baya karanta littafi wanda akwai wa'azin tauhidi baya sauraron audio an gano wani baya sauraron me zamu ce baya sauraron wa'azi a masallaci ko wani waje duk inda ya ga za a yi wannan abun zai guje ma abun to wannan kafiri ne tunda duk wani hanya na tsaye mai da hujja ya guje shi eh na'am yace a wakaza da Allah ko kuma ya yi ƙarya ga Allah subhanahu ta'ala). na'am ya fi qawli Allah ta'ala hmm? auriya fi qawli Allah ta'ala ko kuma shakka a cikin maganar Allah ta'ala ya zamanto yana shakka Inna innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu al-irtiyab ko ya zamanto yana shakka a cikin maganar Allah ta'ala la awrad jaliba anzal ko kuma ya tunkuda abinda Allah ya saukar an ce wannan maganar Allah ne sai ya tunkude shi aw shakka fi ma laka Allahu anhu shakka ko kuma ya kore abinda Allah ya kore shakka a cikin shi abinda Allah yake babu shakka sai ya kore afillahi shakkun sai ce fi shak wannan yayi rida. abinda Allah ya kore shakka zalikal kitabu la raiba fihi ce bal fihi raib wannan littafi babu kokonto yake kai akwai kokonto a cikin shi ni gaskiya ina da ina da wasu ayoyi da ban yarda da su ba da inji nake rija da su to wannan magana da ya faɗa ko da yana sallah yana azumi yana zakka duk wani hidima ga musulunci ya faɗi wannan ya yarda وغير ذلك مما في معناه ده wannan wannan daga abin da yake cikin ma'anarsa na ina da talafa da بسم الله الرحمن الرحيم kwarar da ba mutum aiki na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استواء الله على عرشه daidaituwan Allah kan al'arshin shi wa ya'taqidu ashabul hadith wa ashabul hadith suna kudircewa wa yashhaduna azza wa jalla samawati kuma suna shaidawa cewa lalle Allah mai girma da daukaka yana burbushin samai bakwai arshi kuma akan al'arshi kawai ya daidaita ya daidaita akan al'arshin shi kama na bihi kitabun fi qawlihi kamar yadda littafin sa yayi furuci da shi a cikin fadin Allah ta'ala a cikin suratu Yunus في سورة الأعراف أشكال سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض lallai ubangijinku shine Allah wanda ya halicci samai da kasai cikin kwanaki shida sa'an nan ya daidaita akan al'arshi sai da ya halicci samai da kasai cikin kwanaki nawa sannan ya daidaita an gano wannan ku kila wani ya tambaye ka ce kafin Allah ya daidaita a ina yake suka ce Allah ta'ala ya ba mu labarin inda yake ne bayan ya riga ya daidaita din Allah ya bamu labarin inda yake ne bayan ya riga ya halicci sammai da ƙasai sai da Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida sa'annan ya bamu labarin inda ya daidaita tunan muka tsaya wannan tambaya da kake ya fi ƙarfin mu gaibi ne ina Allah yake kafin ya halicci sammai da ƙasai Allahu a'lam wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu an gane lalle ubangijinka shine Allah wanda ya halicci samai da ƙasai cikin kwanaki shida sa'an nan ka gani ko sai da ya halicci sammai da ƙasai sa'an nan ya daidaita akan al'arshi eh, da kuma faɗinsa a cikin suratu yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam lalle ubangijinku shine Allah wanda ya halicci samai da ƙasai a cikin kwanaki shida sa'an nan ya daidaita a kan alharshi kaga Allah ya ƙara maimaitawa haka menene hikima na tikrar a wajen malaman balaga da abin da kaga Allah yana tikrar din shi yana da muhimmanci ne ana so a ce ku dawo da hankulan ku zuwa ga wannan abin Allah ta'ala ba zai ta maimaita abu ba in ba shi da muhimmanci tun daga Allah yana ta maimaitawa sun masa wa alal arsh sun masa wa alal arsh har sau takwas to yana nuna ma cewa lallai fa ya janyo hankalinka zuwa ga fahimtar wannan abun ana so ya zama to akidanka ka bashi muhimmanci kamar yadda Allah ya bashi muhimmanci cewa lallai Allah yana kama al'arshi na'am yudabbiru al'amr Allah yana gudanar da al'amari a samu duhu a samu haske Allah ya sayin shi in ga an samu duhu sai duhu ya juya ya koma haske Allah ne lafiya rashin lafiya Allah ne talauci arziki Allah ne an gane ko ilimi jahilci jahilci ya koma ilimi ga Allah ne to duk wannan gaba ɗaya shine tadbirul amr gane ku Allah yana gudanar da al'amura ba shafi'i illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai bayan izinin Allah an gane duk wanda zai ceto sai bayan izini kaga wannan ya zama raddan alal mutazila masu wal khawarij ko masu cewa babu ceto gobe kiyama sun yi inkarin ceto alhali Allah ta'ala ya tabbatar da ceto na'am da kuma fadin Allah a cikin suratul Ra'ad. Allahu alladhi rafa'a samawati bi ghayri 'amalin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sammai ba tare da wani gishiki da kuke gani ba akwai gishiki amma ba ku gani. shi ko Allah shi ya daga sammai ba tare da wani gishiki da kuke ganin sa ba shi akwai gishiki din wasu malamai sun ce kwata-kwata ba ginshikin wasu ce amma akwai gishiki amma ba kwa gani an gane suna ce bigairi amadin ba tare da wani ginshiki ba ta rauna da kuke gani suka ce akwai ginshikin ba kwa gani ne aka ce a'a babu wani ginshikin da zamu ki zamu gani babu shine gaba daya sannan sai Allah ya daidaita akan al'arshi wa qawlihi fi furqan da kuma fadin Allah a cikin suratul furqan ar-rahman fas'al bihi khabira hmm. sannan ya daidaita akan al'arshi wane ne ar-rahman Allah mai rahama fas'al khabiran bihi ka tambayi wanda ya kware wanda ya san ciki da waje game da Allah wane ne khabiran eh wane ne wanda yake ya san ciki da waje game da Allah yo idan kana so ka san Allah tambayi Allah din wannan kamar yana nuna maka cewa sanin sunayen Allah da siffofinsa in kana so ka sani to babu wanda zai gaya ma bayani gamsashi kamar Allah din shi kanshi a gari shine ma'ana aqidan ahalin sunna da cewa wato sanin Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa ba zai yi kawai dan kana da hankali ba kamar yadda falasafa suke faɗa da yan asha'ira mutakallimun an gani cewa mutum zai iya sanin Allah ta hanyar hankali a in kana so ka san Allah kana so ka san sifofinsa tunda baka ganin Allah subhanahu wata'ala ka tambayi Allah din shi da kansa Allah din shi da kansa zai gaya maka siffofinsa da yanda yake Su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga Ubangijin ka ubangijin izza ga abin da suke siffantawa game da Allah amma kuma wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni ibn taniya ya ce li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib saboda kubutuwa saboda kubutan abinda suka faɗa daga nakasu da aibi shi manzo duk abin da ya faɗa daga game da Allah daga wajen Allah ya ji ashe dangane da abin da ya shafi siffofin Allah ta'ala babu nakasu a cikinsa babu komai babu aibi A gani? amma idan ka saurari mutazila ka saurari asha'ira ka saurari yan jami'a suna siffanta ma Allah za ka cewa lalle a cikin siffantawansu akwai nakasu da aibi sun mastawa alal arsh ar-rahman fas'al bihi khabira da kuma suratul daha ar-rahman ala al istawa Allah mai rahama ya akan al'arshi kawai ya daidaita taqdimu ma haquhu ta'khir yufidul hasr ko ar-rahman ala al-arshi istawa ne kuwa ce ar-rahman istawa ala al-arshi dan a nuna ma lallai a tabbatar ma da cewa fa lallai Allah fa ya tabbata kan al-arshi din wa qawlihi subhanahu da kuma inda Allah ke cewa allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam eh Allahu allazi Allah shi ne wanda ya halici sammai da kasai da abin da ke tsakanin cikin kwanaki shida sa'an nan ya daidaita a kan al'arshi rajan alal asha'ira masu cewa Allah ta'ala baya ko'ina wa raddan alal sufiya masu cewa Allah yana ko'ina musamman yan tijaniya suna cewa Allah yana ko'ina Allah yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa yana sama yana ƙasa yana hata wajen najasa wajen yanzu an tambi wani shehi wa iyaz billah yana cikin shadda yace kai ne a wajen ka shadda ana fata gani kaga wannan mummunan akida ce akida ce wanda lazim dinta lawazim dinta yana janyowa zuwa ga wahdatul wujud cewa duk duniya gaba ɗaya Allah ne al-abdu rabbu wa rabbu abdu ya laita shiri man al-mukallaf wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisatin to wannan yana iya janyowa zuwa ga wannan an gani a sha'ira suna fassara sun mastawa alal arshi su ce sun mastaula alal arshi sannan Allah ya yi rinjaye akan al arshi an gani kenan muka duba fassarar Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi wa bainahuma fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi kenan sai da Allah ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida sannan ya ne sannan ya rinjaye al arshi kafin lokacin ba kafin lokacin Allah bai rinjaye al'arshi ba in muka ɗauke shi da ma'anar istaula to kenan Allah ta'ala suna ta gwagwarmaya da al'arshi in an kai ka kaji amfani da istaula kamar yadda imam nifdawai al-lugawi annahu ya faɗa in ka an ce istaula to ya nuna abubuwa guda biyu suna gwagwarmaya suna faɗa sai ɗaya rinjaye ɗaya Ka ce istaula alal iraq wato ya yi rinjaye a kan iraki bayan an daɗe ana kwamawa shi ne kamar maganar nabiga al-zubiyani a cikin shu'ara al-jahiliya da yake cewa daga cikin shu'ara al-jahiliya illa li mislika aw man aw illa li mislika aw man anta sabiquhu sabaq al-jawaji idza stawla ala al-amali illa li mislika sai dai ga misalinka aw man anta sabiquhu ko kuma wanda kai kace tsere mishi sabaqal jawad irin tserewan ingarman doki idan taula in ya yi rinjaye alal amadi a fage in ana gudu sai zo yayi rinjaye kan fage za ce istaula alal amadi amma ba amfani da istaula haka nan kawai an gano wannan ko saka fasaran istawa bi ma'ana istaula ya saba ma lugar larabci kalma ce mu wallada ya saba ma lugar larabci ba a santa ba daga ainihin salafin lugar. magabata na luga ba su taba amfani da istawa da ma'ana istaula ba yin amfani da istawa da ma'ana istaula ya saba ma lugar larabci ya saba ma ijma'i na salaf kuma babu dalili a kan shi an gane wani ko saka masu fassara shi da wannan sun dogara da da wani baiti ne wani baiti ne wanda ya faru zamanin abdulmalik bin marwan zamaninsa shi ne wani mawaki yake wake ainihin an bishop an gane ku wato yake cewa laƙaristawa bishirun alal iraki bi gairi saifin wala damin muraki ƙaristawa bishirun alal iraki ya hakika bishir ya yi rinjaye a kan iraki ba tare da takobi ba ba tare da kuma jini abin zubarwa ba aka ce wannan baiti ya zo bayan larabci ya fara lalacewa wannan baiti ya zo bayan ajamawa sun fara shigowa cikin musulunci sun zo sun gurɓata larabci kamar hausa ne misali a lokacin da hausa suka fara mu'amala da ainihin sauran ƙabilu sai yaran su ya lalace yanzu ba haushen kaduna ba haushe ba ne sai ka rasa inda za ka sa shi wanda ke cikin ƙwaryar kaduna ke ba ba ina nufin ba zazzage ko kaza ba a'a wanda ke cikin ƙwaryen kaduna misali cikin nan central in yana yin hausa sai ya haƙuri saboda yana mu'amala da yarbawa yana mu'amala da inyamurai yana mu'amala da kaza da kaza ya zuka da dama to yaren shi ya ca kuɗi. an gani to sai ga yana amfani da wasu kalmomi wanda ba na hausa ba saboda mu'amala shi da adamawa to kazalika shi wannan kalma tsarin sawa bishirun a yi amfani da istawa ana nufin istaula daga baya ya faru babu shi a larabci asali mutum zai daɗe yana duba kamus na larabci bai gashi ba an gano wani ku kuma duk abinda mutum zai kafa hujja da shi na larabci ya kamata ya yi waiwaye ya duba dama an taɓa amfani da shi ko kuma daga baya aka kirkiro shi in daga baya ne da zai kafa hujja zan mu wallada kamar yadda ake cewa hadisi maudu akwai kalmomi muwalladai an gane kalmomin da yake an kirkiro an cusa su amma hakikani ba haka suke ba kamar ibn timiya ne da yake raddi dangane da abin da ya shafi kalamullah yana rabbi ga wani wanda yake abin mamaki sai mutane su kafa hujja da kalma wanda wani bai da ya kirkiro wanda ana kiran shi akdal an gane ku tabbal liman bazar kalama abu. a gani wa izamin wa izan ta dalla ya ƙolo alal abdal halaka eh, ya tabbata ga wanda ya jefar da ainihin litta tabbal liman na bazar kitaba wa ra'ahu ko kubahan a gani wato kubahan liman na bazar kitaba wa ra'ahu wato muni muni ya tabbata abin muni halaka ya tabbata da wanda ya jefar da littafin Allah a wato bayan bayansa in zai kafa hujja sai ce ƙalan afdal ko wani afdal bai hude da shi bai hude da cewa innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila ju'ila lisanu ala al kalami wa inna ma ju'ila lisanu ala ala ala al fuadi dalila wa inna ma ju'ila lisanu ala ala al fuadi dalila wai kalma yana cikin zuciya ne magana an sanya harshe ne ya zamanto dalili a gare shi wai asalin magana ba wai a harshe yake ba to shine ibnu timiya shi raddi akan shi Allahu a'lam na'am da ce wa qawli ilayhi yas'alu kalimat tayyib an kai mun gama da istawa na'am na'am shikenan to ga istawa din nan malamai sun yi magana kan shi akwai istawa akwai istawa ala akwai istawa ila akwai istawa wanda yake haɗe da ma'a za mu yi bayani a kan shi insha Allah Allah ya kai musati ne zuwa na ce lokaci yayi na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك